things are done in a way that nobody goes to war, nobody will go to war. Nigeria will remain Nigeria. barazanar matukar ba shugaba jonathan bane ya lashe zaɓe za a yi uwar watsi a najeriya ba zai jawo yaƙi ba ko ta da wata fitina in ji shugaba jonathan a taron zantawa da manema labaru da ya ta'allaka kan babban zaben najeriya jonathan ya ce da yawa ma daga shirye-shirye da ake ko tallace-tallace kan kamfe ɗinsa da ke kunshe da kausasan kalamai ko kage bai ma san masu yi ba da kusan kashe tamanin cikin ɗarin su shugaban dai ya musanta shirin tura shugaban hukumar zaɓe farfesa tairo jiga hotun dole gabanin kammala wa'adinsa a watan yuni da haka aka yi zargin zai ba shi damar nada sabon shugaba da zai zama dan amshin shata. Irin wannan barazana ta guguwar shirin zaben har ta sanya guje-guje daga yankuna don zuwa tudun mun tsira. tsohon shugaban mulkin soja abdulsalam abubakar ya ce to yanzu dai ya kamata a kwantar da hankali da fatar gudanar zaben cikin lumana ne mafi ala wayanda suke tada hankali akan wasu mutane wayanda suke tada hankali a kansu wasu ma sun yi wayannan abubuwa suna ɗakunan su gidajensu a kwance talaka yana nan yana shan wuya kuma talakawa ɗin ne da 'yan najeriya suke yin wannan ta'adda sabili da haka kowa ya makanshi kiyamun laili ya san ta da hankali bai da amfani ina kuma fata su masu zaben za su yi gaskiya wanda aka zaba ya ci zaɓe don allah da annabi su ma'aikatan zaben nan su yi gaskiya rahotanni dai na nuna shugaban hukumar zaben na ci gaba da shirin gudanar da zaben zuwa ranar 28 ga watan gobe da ɗan takarar adawa janar buhari ke kiran magoya bayansa su mai da wuka kube hafsoshin sojoji manya da na sojojin ƙasa da na ruwa da na sama shugaban 'yan sanda suka ce su ba za su tabbatar ba da sha'anin tsaro sai an ƙara mako shida to wannan shi ya sa hukumar zaɓe ta ƙara mako shida ta sa sabon ranaku guda biyu to a cikin sha'anin kundin mulkin najeriya wannan shine matsa zaɓe na ƙarshe da za su iya yi. Hakanan shi ma sakataren amintattun PDP Walid Jibrin ke kiran mai da zuciya nesa. Ƙara haƙuri cikin zukatunmu mu bar wannan shiri wadda aka yi. Wannan shiri ba laifin INEC ba ne, ba so suka ƙirƙiro shi ba, so ba ka ɗora laifin ga jega. Muna fata nan da mako shida wannan zaɓe zai yiwu kuma za mu yi shi cikin kwanciyar hankali. Alamu dai na nuna komai ka iya faruwa na yiwuwar zaben ko wani shirin na daban saboda sauyawar lamura cikin sauri a Najeriya. Nasiru Adamu Malika Amurka daga Abuja, Najeriya.